ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau kwanan wata tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu annur wanda yau shine darasin mu na farko a cikin wannan sura suratun nur ita suratun nur sura ce wacce take a madaniya akwai surori makkiya akwai surori waɗanda suke 'yan madina madaniya tana da ayoyi 64 daidai kuma Allah ya saukar da ita ne bayan izajiya a nasarullahi wal wato ta zo bayan suratun nasar sannan ita suratun nur tana dauke da wato abinda ta shahara da shi shine bayani akan kamewa da suturce kai da kuma rashin aikata alfasha wanda waɗannan su ne malamai suke cewa qiwamu al-mujtama as-salih duk al'ummar da take ta kwarai lafiyayyar al'umma mai mutunci to dole ta sifanci da al'afafu wasu wato kamewa da suturta kai idan babu kamewa babu suturta kai a cikin duka al'umma to halakarta ya zo da ta tabewarta kuma za su rayuwa ne irin rayuwa ta dabbobi akuya ce ba ta da riga ba ta da wando kuma ba ta jin kunya za ta iya fitsari a ko'ina taure zai iya binta dabbobi su ne ba sa suturta kansu da aka ji al'ummar da ta sifantu da sifa na rashin suturce kanta to ba ta da bambanci wato da dabbobi Allah ke imam al-alusi yake cewa an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama um cewa allimu rijalakum suratul maida ku koya wa mazanku suratul maida wa allimu a uh, nisa'akum suratul nur ku koya wa ku kuma suratul nur kamar duk mace idan ta karanta suratul nur ta aiki da ita to za ta koyi kamewa kuma za ta koyi sutura da suturce kanta da haka akwai bashi ga iyaye su sa ido akan 'ya'yansu sannan su kula da suturarsu da mutuncinsu kamar yadda ya zo um, daga harita ibn muzarrib ya ce umar ibn khattab ya rubuta mana takarda ya ce ku koyi suratun nisa'i ku san ma'anarsu ku koyi suratul azabi ku san ma'anarta ku koyi suratul nur umar ya ba da shawara duk musulmi ya koyi suratul nur ya san fassarar suratul nur ya san fassarar suratul azab da kuma suratul nisa'i da sauran surori ma na alkurani amma ya keɓance waɗannan da ambato ita suratul nur ta fara da wato bayani akan wajibci dangane da miƙa kai izuwa ga hukunce-hukuncen Allah da ladabban da Ubangiji ya karanta suratul anzalnaha wa faradnaha wa’azanna fi ha ayatin bayyanacin la’allakun ta zakaru sannan kuma suratun nur ta yi magana a kan munin alfasha irin ta zina ma'ana zina ƙazanta ce zina mummunan aiki ne ɗabi'a ce wacce take ta dabbobi to surat ta tsoratar wato ɗangane da aikata irin wannan munana munanan ɗabi'u abun ƙi abun gudu abun kuma kyama kamar yadda ta kwadaitar akan a tabbatar da dokar Allah da hukuncin Allah ga duk mazinaci ko kuma mazinaciya Allah ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillahi إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين sannan surar ta yi bayani dangane da waɗanda suke da ƙazafi suke jifan mata afifat kamammun mata katangantattun mata ta suke su da alfasha macen da ta kame kanta ta mutunta kanta ta tsare dare da kanta wani kuma ya zo ya mata sharri ko kuma a yi wa namiji ƙarfafi sura ta yi magana a kan illar yin ƙazafi. kuma ta ce a yi hukunci a kan wanda suka yi ƙarfafi wallazi ne yarmunan musana ce sun mana mai atu bai arba a duhun samani na janja wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna illal ladina tabu ba ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم الشهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين sannan sura ta yi wato magana wato ayoyi guda goma sha shida a cikin suratun nur sun yi bayani dangane da nana aisha mata annabi sallallahu alaihi sallama ta yadda allah ya wanke ta allah ya tsarkake ta daga sharri masu sharri da makirci masu makirci da kuma ƙazafi da aka yi mata kuma kissar tana ɗauke da faɗakar da wato muminai zuwa ga azabar Allah da ya tanadar ga duk wanda yake ɗaukan maganganu ba shi da hujja ba shi da dalili yake yada maganganu Allah ya shirya azaba ta musamman ga wanda yake yada maganganu na ƙarya kamar yadda za mu karanta a cikin suratun nur an kwadaitar da mu dangane da bin diddigi wajen karɓar labari ko kuma yada dukkan wani zance kada mutum ya ɗauki wani labari ya zo ya yada ba tare da yana da hujja ko yana da tabbacin ingancin labarin ba kuma surar ta kwadaitar da mu kyautata wa junan mu zato husnu zanni bil kuma ta tsoratar da mu akan bin shaidan da bin hanyoyinsa kamar yadda kissar ta rufe bayani da cewa na na aisha wankakkiyar mace ce allah ya tsare ta a matsayinta na matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka tuhumce ta da shi gaskiya ba haka bane sharri ne ula'ika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim bayan surar ta yi bayani akan munin zina ƙasantar zina haɗarin zina to kuma ta yi bayani dangane da ukubar zina ɗin da kuma ukubar ƙazafi da jifan waɗanda ba su san hawa ba ba san sauka ba a ce mutum mazinaci ko a ce mata wato mazinaciya kamar yadda surar ta yi mana bayani akan ladabin neman izini idan za a shiga gurin mutum ko za a shiga wajen mace ko namiji ko kuma gida sannan kuma surar tsoratar da mazaje da mata a kan su kame ganin su dangane da gani na haram kada mata su rinka ganin maza kada maza su rinka ganin mata sannan an koya mutane da dubbai masu kyau da al'akhlaq al-mustaqima kyawawan ɗabi'u hatta musulmi ya yi rayuwa rayuwa mai daɗi wanda zai rayuwa cikin tsarki cikin kamewa cikin mutunci in ya bi karantarwa ya ayyuha allazina amanu la tadkhulu buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum ta lakum la'allakum tadhakkaruna yace kuma qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن har zuwa ƙarshe sannan abu na shida surar faɗaitar kwaɗaitar zuwa ga wato in za a yi aure a auri mutanen kirki duk wanda zai aure to ya auri matar kirki mumini ya auri mumina kuma ita ma ta auri mumini a aure ahlul dini salah ku zaɓi masu addini duk wanda zai aure ba wai zai zaɓi kyau ne ba zai zaɓi addini zai zaɓi mutunci auratayya a tsakaninmu ga masu addini da masu kyawawan ɗabi'u mana duk wanda zai yi aure ya yi ƙoƙari ya aure mace mai addini haka ita ma za ta yi aure ta aure namiji mai addini amfanin auren masu addini shine akwai amana duk wanda ka aura mai addini akwai amana ba za ta ha'ince ka ba ba za ta ci mutuncinka ba ba za ta shigar maka da zuri'ar da ba taka ba gidanka amma duk wanda ya zo ya bi kyau ko ya bi matsayi ko ya bi gwalangwaso da kwalisa irin na mata wanne yake sha'awa ya fifita sha'awa a kan addini da hali na kwarai ya auri mace to sai kuma shirya wato irin yadda zai girba a gidansa auren mace mai addini jari ne kuma akwai kwanciyar hankali a cikin haka ɗin kai kuma auren namiji mai addini shine uwa uban rayuwa a gare ki ke mace duk wacce ta kuskura ta faɗa hannun mara addini to zai ci amana aurenta zai ha'ince ta ba zai kula da ita ba kuma ba mamaki wulakanta ce to ta daga ƙarshe kuma auren ya mutu shi sa annabi ya ce za a taku zauna jina huwa wa khuluqahu fa zawiju idan ya zo muku wanda kuka yarda da addinin sa da ɗabi'arsa ku aura masa yarku idan ba ku yi haka ba za a samu fitina a bayan ƙasa da fasadi mata ku yi ƙoƙari ku zama masu addini masu mutunci haka kuma maza ku yi ƙoƙari ku zama masu addini masu ɗabi'a mai kyau da mutunci don matan kirki su aure ku kuma a yada wannan manufa a cikin al'umma don a samu sanity a samu tsarki a cikin gidaje amma bala'in da ke faruwa yau a cikin gidaje na aure labarin ba shi da daɗi matan aure suna neman maza a waje suna da aure wasu su ƙaryar ba su da aure wasu kuma sun san suna da auren kuma an san suna da auren kuma je suna alaƙa da wasu maza a waje maganar maza kuma su nemi mata a wajen wannan kankar maka tura tona abu ne wanda yake rampant ya zama ruwan dare ya zama is common ma wasu yanzu matan ma ba su ma damu ba ma sun san mazajen su mazinata ne amma ya za ta yi da shi ya tara mata 'ya'ya biyar shi da bakwai ina za ta je in ta rabu da shi da ka dole za ta haƙura da shi a haka mazinaci ne amma ba yadda za ta yi da shi so ya kamata ku ji tsoron Allah surar ta karantar da mu muhimmancin tsare mutuncinmu a gidajenmu kuma mu auri mutanen kirki ko da ku ba su da kuɗi ko talakawa ne mana mu yi aure a tsakaninmu ko da babu kuɗi in ya kuno fukara a yi mu Allah min fadli wallahu wasiun alim waɗanda ba su samu damar yin aure ba su kame wal yastafi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli وأنكوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله bayan surar ta yi bayani akan wannan taujihatu asamiya wato maɗaukakiya a wanda da shi ne ake samun gyara a cikin al'umma a samu tsarki a samu sutura da kuma ladabai masu ban sha'awa da aka tura kuma ta ci gaba da bayani akan hasken ilimi da kaɗan ɗin da yawansa suratun nur ta kwaɗaitar akan ilimi da mutunta ilimi da masu ilimi kuma dukkan waɗanda Allah ya ba su ilimi to Allah ya ba su ƙarfi Allah ya ba su matsayi a cikin al'umma kuma gidaje mafi ɗaukakan gidaje a duniya su ne gidajen da ake ambaton Allah a ciki rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab wannan shine karshen mu'minai masu gaskiya Allah samu a cikinsu waɗanda la tijara kasuwanci baya ɗaukar hankalinsu ko siye da siyarwa ya hana su ambatan Allah amma kafirai a'a Allah ya ce a cikin surar aikin su a amalin kasarabin biqi'atin ya az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawfahu hisaba wallahu sari'ul hisab sannan surar sai yi bayani dangane da kudurar Allah da karfin mulkin Allah akan halittar wannan duniya da abin da ke ciki kuma duk wanda ya lura da abin da ke cikin duniyan nan zai san lalle akwai Allah kuma akwai mahalicci wannan abubuwa ga baki daya ka duba yadda gajimare da hadiri yake gudana yake gudu kaga ruwa ya sauka daga sama wanda dan adam bai isa hana wannan ruwa ya sauka ba kuma a bashi ruwan da zai ishe shi da shi da dabbarsa da shi da itatuwansa da duk abin da yake rayuwa idan ruwan sama ya sauka a ko'ina ne sai ga sai ku ji ana cewa ni'imar Allah ta sauka sai ku ji an samu daɗin bacci dabbobi su samu daɗi bishiyoyi ma ku ga walwalar su ta canja saboda saukar ruwa daga sama Allah ya yi bayani dangane da juyawar dare da rana a cikin wannan sura kuma da halittar dabbobi a bisa nau'in su kala kala kala kala daban-daban duka za mu tattauna yuqallibu Allahu al-laila wannan nahara إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل جابة من ماء يشي فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير sannan surar ta yi bayani ga muminai dangane da wato munanan hali na munafukai da illar munafurci da sharrin munafukai kuma ta nuna cewa lalle a guji munafuki a ji tsoron munafiki a kiyaye munafiki a daina zama da munafiki kuma a yi addu'a Allah ya kare shirin munafurci wa na amanna billahi wa bi rasuli wa afana summa yatawalla fariqun ba'a da zalika Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum yace mu'ridun wa in ya lahum al-haqq ya'tu ilayhi muz'inin afi qulubihim maradun am am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika hum zalimuna wannan duk munafikai ne bayan Allah ya kunyatar da munafikai akan mugan ɗabi'unsu da halayensu marasa kyau da irin juya baya da suke wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma Allah ya bayani dangane da muminai ya musu alkawari insha Allah su shirya su ne za zama masu nasara a bayan ƙasa in Allah ya so yadda. su Allah zai kafa da addini وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون دؤت كن سورة Allah tabaraka wata'ala ya sake dawowa ya yi magana dangane da ladabi na neman izini idan za a shiga wuri duk a cikin sura Allah ya umarci muminai wato su sabar wa 'ya'yansu su sabar wa yaransu su sabar wa bayansu lallai musamman yara ƙanana da basu balaga ba in za su shiga wuri su rinka neman izini a daina barin yara suna zuwa suna afkawa ɗakin ubansu ko ɗakin uwarsu ko ɗakin yayyansu ba tare da neman izini ba wannan magudanci ne rayuwa ce wacce suke ba ta musulunci ba kuma aka yi magana dangane da wasu lokuta masu muhimmanci a kula da su wajen shiga gurin mutane kafin sallah asubahi sannan kuma lokacin da rana ta raba tsakiya wato zahira ce kenan da kuma bayan sallar isha'i bayan an gama komai an kwanta waɗannan lokuta wato mace ko namiji suna iya kasancewa a wani yanayin da ba sa so a zo a gansu ko uba ko uwa ko mata ko miji a cikin waɗannan lokuta za su iya kasance a wani yanayin da ba za su wani dan adam ya je kansu ba shi sa aka yi tarbiya mutum ya daina barin 'ya'yansa suna shiga kansa ba tare da izini ba wata rana za a yi abin kunya ya ayyu alladhina amanu liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة allah التي salatu أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم sannan da ƙarshe sura tarifi da bayanin sifofin muminai masu gaskiya Allah samu a cikinsu kuma ta faɗaitar da su akan girmama manzon Allah sallallahu alaihi aka ce duk mumini ya girmama annabi ya girmama shari'ar annabi sannan ya mutunta shi sannan kuma an yi bayani cewa wannan duniya ga baki ɗaya mallakar Allah ce fa wajibi ne a sani cewa duniya gaba ɗaya Allah ne ya mallake ta kuma tana karkashin damƙarsa tana kuma karkashin ilimansa da kulawarsa ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi kad ya'lamu wa antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli shay'in alim bayan haka a dunkule sai surar ta yi bayani dangane da wasu manya-manyan manufofi da suke dauke da shi a za mu ga cewa surar tana dauke da hukunce-hukuncen shari'a da yawa sannan da ladabbobi na musulunci da yawa bayanin tarbiyyar addini da yawa sannan da hanyoyin da za a kare kai daga fada cikin munanan ɗabi'u marasa kyau da kuma sifantuwa da wato ɗabi'u masu kyau duk ta kwaɗaitar da mu da yawa a ɗaiɗaikunmu da kuma jama'a gaba ɗaya sannan surar ta kwaɗaitar da mu kowa ya ƙoƙari ya zama mai mutunci kuma ya rungumi mutunci ya koyi da mutunci a itinabul fadila kenan sannan duk abin da yake razila ne fadila mutunci razila wulakanta tuzarta kaskanta hali mara kyau tutura ta nuna mana mu guji wannan sannan kuma lallai sura ta kwadaitar da mu mu yi shiri mu yi kimtsi a duniyar mu da kuma neman lahirar mu wannan shine samari na abin da zamu tattauna insha Allah a cikin wannan sura mai albarka سورة النور أنا ما الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الله wadda sarki ya buɗe wannan sura ta suratul wato da irin wani uslubin da ba a taɓa buɗe wata sura alƙur'ani ba in ba da wannan tsari ba babu wata sura da aka fara cewa suratun in ba ita kaɗai ba duk ƙur'ani ga baki ɗaya suratun nan wannan khabarun ne li mubtada'in mahdhufin abinda ake nufi ai hadihi suratun ita kaɗai ce a cikin alƙur'ani as-sura alƙur'aniya in an ce sura ta ƙur'ani abinda ake nufi wato wasu ayoyi ne aka dunkule duk inda aka haɗe ayoyi na alƙur'ani aka haɗe suri guda Um, wanda sura tana da farko tana da ƙarshe mana akwai ayoyin farko akwai na ƙarshe wani shi ake cewa sura laha mabda wa laha nihaya jam'in sura shine suwaru a larabci kalmar sura an ciro ta ne daga suwarul madina sura suwarul madina kamar a sura al-qur'aniyya an ce da surorin qur'ani surori ne saboda su suka kewaye ayoyi surar madina katangar madina in an ce sura ana nufin kamar katanga kamar wani abu da ya kewaye wani abu da haka idan an ce asuwar alƙur'aniya kamar wata jaka ce ko wani gida ne da yake dauke da wasu ayoyi ke bantattu a wuri guda da allah ya ga dama ya tara su a wurin لإحاطتها بآياتها إحاطة السور بما يكون بداخله saboda ita sura ta kewaye ta haɗe ayoyinta daga farko zuwa ƙarshe ba ta bar wata aya ta fita daga cikinta ba da aka da an ja aya sai a ce wannan ai aya ta sura ka zace ai ma'ana kamar ayan nan ta gida ka zane kamar yadda katangar gida ko katangar gari fence kenan shine sura a larabci baya barin wani abin da ke ciki ya zama yana wajensa ina fata ana fahimta idan muna kewaye da wani yanzu nan da a ce akwai wani abin da ya kewaye mu to kaga ai duk muna ciki to an ce da sura sura ne saboda ayoyinta suna ɗauke da ita suna cikinta imamul qurtubi yace as-sura fil lugha isrunne lilmanzilati sharifa idan an ce asura a lugar larabci ana nufin wani matsayi madaukaki shi kuma aka yi fassara ma'anar sura misali ke ce sun miyati sura min alqur'ani sura shi yasa ai dan ana nufin matsayi madaukaki ai shi yasa aka sa wa surorin qur'ani da suna sura ma'ana kamar abubuwa ne madaukaka kamar yadda zuhair ke faɗa alam tara anna Allah a'taka suratan tara kullaha ko tara kulla malikin dunaha yatazabzabu abin da yake zuhari yake nufi anan gurin alam tara alam tara anna Allah a'taka suratan ai alam tara anna Allah a'taka manzilatan rafi'atan Allah ya baka manzila Allah ya baka matsayi madaukaki kenan to Allah ya ce suratul anzalnaha wannan sura ce kamar wato wato wani abu ne mai matsayi mai ɗaukaka da muka saukar wa faradnaha daga alfardu ne alfardu bi ma'ana alkafa abinda aka yanke maka aka baka an gane ko asalin sa shai'i a sulb wata tafsir abinda ake nufi anan wato faradnaha muka zartar da hukuncin ta wato kamin ahkamillahi ta'ala ala atammi wajhin wa akmali muka saukar da sura ga annabi sallallahu alaihi wasallama muka zantar da hukuncinta mana hadihi suratul qur'aniyya anzalnaha alayka ya muhammad muka saukar a gare ka ayyuhar rasulu wa aujabna ma fiha muka wajabta abin da ke cikin wannan aya na sura din na hukunce hukunci wa adab da ladabai wa tashri'at da shari'o'i ijaban qat'iyyan wajabtawa na yankewa shine faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikin wannan sura ana nufin wadihatud dalalati ala wahdaniyatina ayoyin da suke bayani dalla dalla cewa Allah shi kadai yake da kuma cikakken mulkin Allah wa ala sihatil hakamin lati warada fiha kuma suka yi bayani akan ingancin hukunce hukunce da suka zo a cikin wannan sura din me yasa don mutane su yi su ɗauki wa'azi kuma su yi ƙuduri mai kyau kuma su zartar da abin da suran nan take ɗauke da shi Allah tabaraka ta'ala a nan gurin ya haɗa tsakanin anzalna wa faradna da al'inzalu da alfardiyya anzalnaha wa faradnaha me yasa Allah ya haka ya haɗa abin nan guda biyu li bayani annal gharada minha laysa mujarrad al-inzali dan a nuna mana ba wai kawai saukar da ƙur'ani ko suran ne kadai ba a'a wa innamal inzalu shi saukarwan ai yana hade da bayan an saukar kuma wajibi ne a aiki da hukuncin da aka saukar din shi yasa yake anzalna ha wa ha mun saukar kuma dole a yi hukunci da lidibbai da hukunce hukunce a aiki da abin da suke dauke da shi ku sani cewa a saukar da sura dukanta wato yana nufin saukar da ayoyin gabaki daya to anan gurin malamai suka ce anzalna fiha ayatin bayyinat dan a nuna mana kamalul inayati ne bi sha'aniha wato Allah ya bada kulawa sosai ga wannan sura suratul nur kamar yadda uh, a ciki akwai zikirul hali uh, wato fi zikirul khas ba'da al'am kenan um allakum tadhakkarun wannan la'alla litalil ne ai la'allakum tatadhakkaruna dan ku wa'aztu mun sauka muku da suratul nur muka wajabta muku zartar da hukunci dan ku dauki wa'azi da tintintini ku aiki da abin da ke cikin ma fi hamin ayatin dallatin ala wahdaniyatina wa qudratina da Dake nuni akan kadai mu da kuma ikon mu wa ala sumumi shari'atina ko shari'atina da kuma daukakan shari'o'in mu inji Allah wannan shine zai sa ku yi tunani ku san cewa lallai Allah tabaraka ta'ala shi shi kadai ne kuma ya isa to wannan dai sura Allah ya saukar da ita kuma ya buɗe mata wannan sha'ani don a kula da dokoki wato da ke cikinta to malamai suka ce me yasa Allah ya ce suratun anzalnaha ita kadai ne ya saukar ai akwai sauran surori da aka saukar amma ita kuma sai aka keɓance ta da ambato wannan ba yana nuna sauran surorin ba su da daraja ba ko ba su da matsayi ba a'a imamu qatada ya ce ai bayyanan halala wal harama abinda Allah yake nufi mun fayi bayani na halal da haram sosai a cikin wannan sura ta suratul annur da kuma al'amru wan da al-hudud imam al-bukhari yace wa man qarada aw man qara'a faradnaha yaqulu faradnaha alaykum wanda ya karanta ta da faradnaha ya azai ai mun fallanta akan ku ne da kuma wanda suke bayan ku wa anzalna fiha ayatun bayyinat ayoyi da suke bayani suka yi tafsiri dalla dalla don ku ainihin wato fadaku ku kuma wasu to sai kuma yanzu za mu shiga bayani dangane da wani mummunan zunubi kazantacce da Allah ya fara bayani a cikin wannan sura wanda ita ce surar da ta fito ta yi bayani karara dangane da munin zina akwai sauran surorin sun yi bayani amma ita ce ta fito ana bude surar aka fara magana akan zina Allah ya yi bayani akan hukuncin mazinaci namiji mazinaciya mace da kuma munin ƙazantar wato wannan aiki na zina da kuma nisantar zina mai Allah ya ce mara الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين yanzu surar ta fara bayani dangane da wannan ƙazanta ta zina Allah ce azzani wazzani azzani ya mace wazzani da mazinaci namiji a nan an fara yi mana bayani dangane da laifi ne yin zina mace tana ɗaukar laifi idan ta yi zina namiji ma yana ɗaukar laifi idan ya yi zina me ake nufi zina daga namiji shine wasu mar'a min ghairi milkin wala shubha mutum ya sadu da mace ba tare da ya mallake ta ba kuma ba tare da shubha ba ma'ana mutum baya keɓanta da mace sai ya mallake ta da sunan aure da ya bayar da sadaki wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin to mutum ya je ya keɓanta da mace ba tare da ya ba da sadaki da shaidu ba wannan sunansa zina ko kuma shubhatu milk wato shubha wani abu da ya rikitar ya yi kuskure ne sai je keɓanta da wata mace ya ɗauka matarsa ce wataƙila tsabar kama ne ta yi da matarta da matarsa sai ya keɓanta da ita in aka gane daga bata ta wannan ba za a ce ya yi zina ba an samu matsala wata baƙuwa ta zo gidan wata mata ita matar saboda rashin tsarin ta irin matan mu na wasu fulani da rashin tsari da kuma rashin zuwa makaranta sai ta je wai don girmama bakuwar sai ta shimfiɗe ta a a shimfiɗar mai gidan da niyyar idan ya zo za ta yi masa bayani ya zo ta yi bacci tana wani wurin Cike na alaƙa ta kula wai kuma ita wacce da aka tambaye ta tace ita ma ta manta ta dauka a gidan auren ta take ke na wannan to kaga wannan shubha ce kaga ai ba da gangan yayi ba amma dai akwai ganganci wallahi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halatta ba ga mace ta kawo wani shimfidar mijinta ba tare da izininsa ba ƙauyanci ne rashin hankali ne rashin addini ne rashin tarbiyya ne wai mace ta yi bako ta kawo bakon shimfiɗa shimfiɗa kafet ma fa ba wai shimfiɗa kwanciya ba inda mai gida yake zama ko kujerar da mai gida yake zama a falonsa bai halatta mace ta ajiye wani bako ko wata bakuwa ba sai da izinin mai gida matar annabi ramla bin abi sufyan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana abu sufyan ba musulmi ba ya kawo ziyara gidan annabi wallahi bata bari ubanta ya shiga gidan ta basira ta tambaya annabi su ya rasulullahi babana ya zo zai yi ziyara ba shi dama ya ce ki ba shi dama ka duba wannan babanta ne da ya zo shi sai ya tunkari shimfiɗa da annabi yake sai ta yi maza ita matar sai ta fulge shimfiɗar mace ce mai kula da miji ramla minti abi sufyan mata nabi ta fuske shi fada uban sai ya zauna a ƙasa sai ce ah kina nufin ni bai wato ban isa in zauna a wani shimfiɗar ba ne ko ka kina nufin ni abu sufyan matsayina na fi ƙarfin wannan shimfiɗar sai ta ce a'a kai ɗin baka isa ba ka zauna a shimfiɗar mijina li annaka mur'un najis saboda kai mutum ne na lissa ne kai ka duba babanta ne amma yanzu mace za ka je ito ƙawayenka su zo gidanta a kan gadonka za su zauna akwai wanda ya kawo kukan matarsa ta yi ba ƙwayo ai da kake gaskiya ne to da ƙarya ne ai shiru za ka yi kawai ka saurari bayani a yi ka ce wani gaskiya ina jin an dan goga shi ne wata tsila ko ya gani wallahi matan mu suna buƙatar wa'azi kisa kuskure ne mutum ya bar matarsa ba ta zuwa makaranta akwai ta'aliman, akwai irshadar akwai karantarwa da dole mace ce ta je makaranta ta saurari ilimi za a tattauna a kai a fadakar da ita za a gyara masa matarka ne ta samu tsefi in tana zuwa makaranta to amma abin da suke yi ba daidai ba ne mace ta ɗauko wata ta zo ta ajiye ta a shimfiɗar mai gidanta shimfiɗar mai gidanta ba ta da daraja shimfiɗar mai gidanta ba ta da kima da waɗanda suke ɗauko baƙi su sa su a private toilet na mai gida yanzu akwai masu gidajen suna da banɗakunan su kas akwai mai gidan da tsantsenin sa baya tarayya da matar sama a banɗaki kuma ba laifi yi ba wani haka yake shi shi banɗakin sa shi kadai zai amfani shi saboda me yan cututtuka cututtukan mata da kuma yan kazanta kazantar su wani yana da tsantseni to dan me za a zo a dauko masa wata bakuwa a kawo masa banɗakin shi wani ko ɗansa ne na cikin sa bai yarda a shimfiɗa mai shi a shimfiɗarsa ba ra'ayinsa ne kuma ba a sa hana shi ba ganin daman shi ne ba wai dan yana kin dan ba yana da privacy kowa yana da ka'idarsa amma sai mace ta zo ta dauko wani ta kawo shi ko ta dauko wata ta kawo wani ya zo gidansa ba kwanta wani ya zo gidansa ya dawo daga gurin aiki ya zo ya tarar da takalma a kofar falonsa ya duba ya ga rafka rafkan takalma ce wani kuma daga ina yana shiga falonsa ya ga wani kato kaya guda ya ga ga indomi an dafa masa taliyar yara ga kwai ga komai da komai ga shayi ya sha ya rage har ya jefar da hularsa har ya kwanta yana bacci yana morewa a irin kujerar nan ta tsakiya sai ya ce yace yace matar yace yace yace wannan waye ta ah, baka tuna shi ba ai aboki na ne tare muka yi diploma da shayi yayi mana kaji tare suka yi diploma <laughs> saboda ka bi an kai da yan diploma nan da yan digiri wallahi <laughs> wanda zai ɗauko yadda noma da yadda digiri ya samu ya karkaɗe ta sosai ka karɓi sim kaɗin ta ka karya shi ka ciyo sabo ka yi mata rijista a idonka yawwa wannan yana da kyau kwarai saboda tsare gida a yi tsare mutunci ne ai mata wannan zamani suna da wahalar sha'ani Allah kiyaye to kun dai fanci wannan abin da nake nufi ko mata Allah ba da hakuri na san ba za a ji daɗin wannan jawabi ba amma dai kare mutunci kare kai abin da ake nufi da zina kenan mutum ya sadu da mace ba tare da ya mallake ta ba ko shi ba sannan kuma ita mace ta ba da mutuncinta ga wani ya yi alaƙa da ita ba da aure na sunna ba kenan namiji yana yi mace ma tana yi sannan allah ya ce in har an yi haka ɗin fajilju kulla wahidin min huma mi'ata danda duk mutumin da aka kama shi balagagge ya yi zina to alƙali ya samu tsumagiya lafiyayya wanda ba za ta karye ba ba za ta tsinke ba a zabga masa guda ɗari kulla wahidin min ma mi a ta a yi ta zuba masa ita kuma ko da ta kai da ana masa zai mutu ne sai an zuba mai ɗarin nan cas Alama shi ya mutu alƙali ya tausaya mutu da yanzu ya mutu ba hukunci a kansa amma dan ta fasa masa jiki ko ya kumbura ai a zuba mai duk iko duk tsara duk abin da zai ku zabga masa guda ɗari lafiyayyu kulla wahidin min huma kowane ɗaya daga cikinsu mace a mata bulala ɗari namiji a masa bulala ɗari azzani ya to zani kenan um, kamar yadda aka ce wasari wasari a wajen harkar zina sai aka fara ambatan mace a wajen harkar kuma sata sai aka fara ambatan namiji saboda mutumin kasan akwai kokarin sata yawwa kun kula da tsarin ko eh tuwa zani me hikimar saboda ba yadda za a yi mutum ya yi zina galiban sai mace ta bada haɗin kai galiban ita take bada haɗin kai sai sa aka ce azzaniyatu kenan in mace ta kiyarda to shi kenan, ba zai zama zama zina ba sai dai ya zama ta'addanci sai zama ke kenan tanci a kai to amma ita take ba da haɗin kai in bata ba da haɗin kai ba ba za a yi ba za ta iya guduwa za ta ƙin ba da haɗin kai za ta iya kaza za ta iya kaza to amma tunda ita take ba da kai bori ya hau sai aka fara ambatarta sannan kuma ita ce ake kai mata farmaki ita ce ake neman ta to amma harkar sata galiban galiban kafin a kama barauniya guda ɗaya sai an kama barau ɗari uku kafin a kai ya guda ɗaya Allah ya ce ku zabga musu tsumago guda ɗari kada ku ɗaga musu wato ƙafa malamai suka ce ita zina ta ɓangaren mace ta fi muni shi sa shari'a ta fara cewa azzaniyatu ai azzina min almar'ati akbaru saboda ne ita ce in an yi zina da ita ya tarattabu ala zalika fasadul alfaji za a samu lalacewar zuriya yanzu namiji zai iya zina da mace ɗari babu damuwa amma ita mace duk inda aka yi zina da ita an lalata rasa ba wancan an same shi ba uba can ma an same shi ba uba can ma an same shi ba uba kenan ita ce ake shuka a cikinta kuma ita take fitar da wannan shuka ɗin. sai ta samar da nasaba mara kyau sannan kuma a haɗa ainihin wato ƙazanta da ainihin wato tsafta yanzu misali matar aure ce mijinta mai tsafta aure na halal amma ta zama mazinaciya sai ta je ta yi zina a waje sai ta je ɗebo ƙazanta ita ta yi wannan aikin ta ɗebo ƙazanta ta kawo cikin gida kenan sannan kuma da cakuɗa nasaba duk aikinta ne mai cakuɗa nasaba baka sani ba matarka tana neman maza da 'ya'yanka tiryan tiryan tiryan tiryan ashe ta je ta yi zina da wani ya mata ciki ka zo ka yi ta kula da cikin alhali ba kai mata cikin ba wannan shine illar matar aure tana zina ba sani ko ana ganewa kana zaune da matar ka lami lafiya hankalinka a kwanci zarar tana da juna biyu kai ne bada kuɗin awo kai ne bada kuɗin magani kai ne bada kuɗin tofe-tofen yawo kai ne kuɗin mahala? kai ne sayo kaza ko da baka da niyya kai ne sayo kaza kayan kwaɗayi kaga wannan in ɗanka ne ba laifi amma abu mai ciwo da bakin ciki shine ka je ta ɗauko wani ɗa da ba naka ba kai kai mai hidima a zo har a haife shi ya kuda a cikin 'ya'yanka ya ta maka rashin mutunci baka sani ba ashe ba ɗanka ba ne me yasa ka je ka auro mace mai yawo shine abin tausayi mutanen da ba sa kiyayewa wajen auren mace sai kyau ya ɗauke ka wai ka je ka auro yar duniya wacce ta saba da maza wancan ya santa wani ma ya santa kai da yake jarababbe ne fitinanne ne mayan mata ne a haka din dole tana sha'awarta wai sai ka bi da wani akwai ƙazanta da ta wuce wannan ai duk macen da take bin maza take alaka da maza ai ba kai ba ita ba kai ba ita yau ko riga ce wani ya sa wani ya sa za ka ji daɗin sa ta in ka sa ciki ka ji wani wani kato wallahi a cikin ta sai za ka je wata ce a ta mana addu'a Allah zai shirye su a'a akwai shiryayyun ai ka kika je ka aura mutanen banna ne kake nema to illar mace tana yawo kenan in dai tana fita tana cin zagaci to ka shirya za ka ciyar da wani ƙato da ba ɗanka ba ya zo ta yanka ma ya ka ga yayi daban a cikin 'ya'yanka duk ƴaƴanka suna maka ladabi da biyayya suna abin da ɗinka amma wannan za ga yayi daban ne ashe ba naka bane ba kuma in gaya muku a wannan lokacin barkate ana yi barkate mace ce ta tafi ta bar gidanta na aure ta je ta gidan wani ta kwana musamman ga mazajen da ke tafiya suna barin matansu wata ɗaya wata biyu wata uku wata tara wallahi a bar mace da yar aiki ta fita unguwa ta je ta kwana a wani gudun a dawo da ita kai wasu ma saboda lalata da renin hankali har gidan ake zuwa a yi lalata da ita da matarka a shimfiɗa ka. don wani mai gadi ya bada bayani ka san masu gadi Allah saka da alkhairi akwai sa ido sai sa ake so ka samu wata mujiya ka ajiye a gidanka mai gadi ne amma mujiya ne na ƙwararra kenan ya ce alaji ina gajiya lafiya dai koya al'amuran to ya mai gadi ya ake ciki ne ba komai ba wani bayani ko irin ana bugan ciki kenan sai ce to alhaji ina dai neman izini a mun bayani amma dai ina fatan za a yi hakuri kuma ina fatan ba zai taɓa aiki na ba sai mai gida ce a ba ko mai abin da aka sa Ya yace alhaji da Allah in ka yi tafiya din nan ni kam akwai wani da ka ba da izini ne ya zo rinka kwana a gidan nan sai ce kwana ce to alhaji a yi haƙuri dai akwai wanda ka ba da dama yana ya zo ya rinka ɗaukan hajiya suna fita ne ko akwai ƙaninta ne ko na abu ya ce ya ce wani ne yake zuwa ce yi kware kuwa duk ranar da kai tafiya in Allah ya sa da kwana ɗaya kwana biyu akwai wanda yake zuwa da lafiyayyar mota ya ɗauki hajiya ya wani lokacin kuma zai zo a shirya mai abinci lafiyayye a falonka a kori yaranka to hakan aka yi alhaji ya fake wata rana ya yi tafiya bai yi tafiyar ba ashe yana wani gidansa na GRA yasa yasa ka san yanzu akwai kyamara ai shi yasa ina ba da shawara duk wanda ya gida irin cctv kyamara na inda da hali ka fata ka ɗauke ta a wayarka ko kana ingila ko kana america duk inan nan da ya shiga maka gida kana kallon sa ai kwarai ko ba haramun bane wallahi kuma in ta fita duk ranar da ta fita tunda ba za ta zauna dan Allah ba ta zauna dan CCTV kyamara duk da ta fita za ka ga fitar ta karfe nawa ne kuma za ta karfe nawa ta dawo wannan abar fa ta yi fa sosai ga wanda yake da hali wanda bai da ita kuma ya nemo manuwal mutum za ka nema mai gaji mai bala'in sa ido <laughs> ka ajiye shi to a kamata a wargaza muka gidanka ba kuma ba ba wani raina karka ce wai gidanka ba za a yi ba kawai ka sa ido kawai kawai ka sa ido wani matsiyacin gidanka zai zo ya yanka maka tsiya ya tafi ka kamata ku ji tsoron Allah duk muna magana ne a kan zina wato ita illar mace tana iya ɗebo ƙazanta ta zuba a cikin gida mai tsarki da haka shi yasa shari'a ta fara ambatar wato mace a babi na zina ga mika kai ga sallamawa ga ba da dama ga kuma ha'inci da baƙin ciki da damuwa wani ya zo ya kama matarsa kamu gam da gam da wani ya kama ta ta fara salati yanzu za ta kira annabi za ta yi salati sallallahu alaihi wasallama ta fara ka za ce a ainihin ya kare ai ba munafurci ai shi mai mummunan hali dama ba rana dai Allah yake barin sa ba yayi kuka yayi kuka yayi kuka ga ya ji jiki kafin ya tara kudin auren nan ba irin addu'ar da bai raba ba a masallaci a taimaka masa Allah tabbatar da auren nan ya zo yayi kuma ya samu ya ɗebo matsala duk wanda ya samu matarsa tana neman maza to na farko dai ina mai addu'a Allah ya yi masa wannan bala'i kuma ba lalle ya zama ƴaƴan da ka haifa ka ne kai kai ba lalle ba Ku ka nemi wacce ta dace da kai kai mutumin kirki ne nemi mutumiyar kirki kuma wayewar mace da yawa yana da illa in mace ta zama wayayya fi kakkiya ne za da ido kuru-kuru kana magana tana zazzare maka wannan ka bi hankali da ita saboda mai wata ta faɗa ta ce ta ce aikin banza namiji ya isa ya min kaza yome a ciki in za a yi sai a yi sau nawa ma bai sani ba kaga irin waɗannan ka ce mata lakum kuma yi. wanda ka je ƙauye wallahi malam ka samo ba gidajiya wallahi kaga auren yara gida da wannan kuna cewa gida da wallahi sun fi daɗin sha'ani a yi haƙuri fa ba cewa ne kada a wai yin ba amma ka je ka samu wanda ba ta waye ba kawai ba abin da ta sani sai ladabi da biyayya ka je can ƙauye ka je ka ɗauko ta ka shigo ta birni ka ba ta abinci mai kyau za ta yi lafiya ta hankali ka ba ta karatu ka ɗan sa ta karatu kai ya yi zurfi in ya yi zurfi wataƙila a samu matsala yawwa kan da ka bata da jahilci ka ci gaba da kulawa da ita ka ɗauki nauyinta in kuɗi take so ka sa mata albashi ya fi maka mutunci a kan ka je ka ɗauko gogaggiya kana faɗa tana faɗa ta hana ka bacci wani ce ta ce tashi tashi tashi tashi wallahi ba ta bacci ba yau tashi tashi tashi a tashe ka ka zauna da girman ka a jingina ka a jikin tulo ana maka bala'i wannan ba daidai bane ku gyara Allah ba ku ikon gyarawa to a nan gudun za mu tsaya a tsakiyar wannan ayar don Allah a ƙarshe ya ce kada tausayi ya kama ko wajen ba su tashi ko tausayawa kar a yi wannan bayanin kuma sai gobe zan yi insha Allah ta'ala Allah raba mu da sharrin madunata ubangiji Allah ya bada hakuri Allah ya kwantar mana da hankalinmu Allah ya tsare mana mutuncinmu da na 'ya'yanmu da iyalanmu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh